الم ياتكم نبا الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب اليم ya ku kai, shin labarun al'ummomin da suka gabata masu karyatawa ba su zo muku ne? kamar mutanen annabi Nuhu da Adawa da Samudawa da kuma wasunsu sai suka ɗanɗani uƙobar abin da suka kasance suna aikatawa na kafirci a duniya kuma a lahira suna da azaba mai raɗaɗi tabbas haka ne labarun waɗannan masu ƙaryatawa sun zo muku don haka ku yi izina mana da yadda ƙarshen lamarinsu ya kasance ku tuba ga Allah tun kafin abin da ya same su ya same ku wannan azabar da ta same su